Lahadi kuna sauraren shirin labarun matasa wanda Studio Kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin Aisha Hamadu ina tare da Tarnan Fudai Ahmed barka da warhaka Tarnan. Barka Aisha ya kike? Da dama Tarnan. Yau kuma me muka mu aukan matasa a cikin wannan shirin namu. To aisa labarun na wannan lahadi dai za mu fara su da batun taro na uku na ƙasa na mata domin samun cin incin su wanda ake cema fonaf wanda za a yi a can agadarsa. Yanzu dai da kwana goma suka rage a yi wannan taron za mu ji yadda al'amari yake wajen shirye-shirye wannan taron. Sannan a takaitaccen jawabin mu na musamman shi ma za mu kawo muku jawabi akan Mustapha Ahmadu wani babban masani a hayya addinin musulunci mai yaki da auren yara ƙanana sannan za mu karewa da labaru wasanni. To haka ne aisa su dai waɗannan labarun za mu dauko zancen wani matashi wanda yake da wani wuri da yake haɗa fina-finai wanda ake cema audiovisual. Shi dai wannan matashi ya kirkiro da wani ƙarin sani musamman a hanyoyin fina-finai wanda yake ma matasa kyauta ruwan Allah. Matasa goma ne dai za su samu wannan ƙarin sani a nan birni Yamai. Kuma wannan ƙarin sani zai doki kwana bakwai ana yin shi kuma zai fara a ranar yau ne. Sai a saurari dalilin shi na gudanar da wannan ƙarin sani. A Nijar ba mu da marubutan labarin fim da suka kware amma duk da haka matasa suna nuna tunani sosai daga baya suna bukatar tushe na gina labari. Ni da kaina na samu horo sosai na rubutawa na tambayi kaina me yasa ba za a yi wani horo ba domin koya ma matasan rubuta labari. Don daga baya zai ingiza silima a Nijar mu muka fi dacewa domin gabatar da tarihin mu a bango. Eh har yanzu dai akan wannan matashin ne da ayyukan da ya sa gaba na karma 'yan uwan shi matasa sani yanzu sai a saurari wanda ya tallafa mishi a wannan aikin da yake yi Bayan wannan horo, ina so in ga shirye-shiryen da suka fi cimma manufofinsu sosai. Idan akwai yiwuwar yin wasu ayyuka, sai ba mu damar ba su kuzari kuma su sami 'yan kuɗaɗe saboda aikin da suka yi. Yanzu kuma a labarun zamu lekawa a can babban birnin Ayer ko kuma Capital de la da ake faɗi Agadas kenan garin da yake shirye-shirye domin daukawa taron ƙasa na uku na mata domin samun incin gashin kansu. Mafonaf za a yin shi ne a ranar 28 har zuwa 31 ga watan Oktoba ko Aisa? Domin ƙarin bayani sai mu saurari Musa Mamman. A Agadis shirye-shirye na tafiya daidai domin karɓar babban taron ƙasa kan batun 'yancin cin gashin kai na mata da kuma matasa. Biyanu Usman mamba a kwamitin tsare-tsare na jiha na ɗauke da ƙarin haske. Ana bisa hanya mai kyau an kaddamar da rubuta masu gabatar da lacca da suka rubuta kansu a Agadis don masu eh, gabatar da lacca na shirya kansu suna aiki idan magana horo ce kuma komi daidai muna jiran kwararru masu gabatar da lacca da za su zo kwanan nan mahalarta maza da mata shirye suke wajen halarta wannan game da yin rumfuna ana kafa su rana kaɗai ake jira. Eh, Wannan taro wata kyakkyawar dama ce ga matasa masu sana'o'i na Agadas na su fitar da kansu. Jamila Alhussaini Suleiman wata matashiya ce da ta mallaki kamfanin da ake kira Ayir Tomat. Euh, Muna jiran Fonaf da hannayen mu buɗe a matsayin matsayinmu na mata masu aikin gyara tomati kuma zai ba mu daman gwadin aikin mu da muke yi domin mutane su fara kin na gida. Wani kamfanin na wani matashi ya yi alkawalin kawo ƙoƙarinsa a fannin tsafta da tsaro. Suleiman Waifan shine mai kamfanin da ake kira ta Salfat Service. Muna bisa wani kwazo na rakiyar funaf ta fuskar tsafta da gadi kafa wani tsarin tsafta domin garin Agadas ya karbi funaf cikin yanayi mai kyau kuma wurin bukukuwa na funaf ya kasance cikin tsafta. Taron ƙasa karo na uku kan 'yancin cin gashin kai na mata da matasa na bana an yi masa taken ka'ida da noma. Mustapha Ahmadu babban malami ne a cikin addinin Musulunci, ya yi aiki da ilimin nasa domin ya wayar ma al'umma kai saman armen yaran da ba su isa arme ba. Eh haka ne ya rubuta littattafai da yawa musamman akan zancen armen yara ƙanana. Shi dai wannan matashi yau za ku ji bayani a kansa sai a saurara. mai shekaru 54 a duniya mustapha amadu ba matashi ba ne amma ya ɗauki niyyar kare hakkin kananan yara haifafen jihar agadis ne ya yi karatunsa har zuwa jami'a a makarantun islamiyya a yau ya mallaki diplomar metris a harshen larabci da ilimin islama da kuma waɗansu diplomar daban-daban mustapha ma'aikacin gwamnati ne sannan kuma yana da mukammai a ƙungiyoyi kamar foziya inda yake sakatare general a ganin sa auren yara ba abu ne da addinin islama ya amince da shi ba auren yara addinin musulunci ya haramta shi yaro yana da 'yancin kauna daga ma'aifa mahaifansa har zuwa shekaru 21 sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu ibn Hattab ya ce ku tarbiyyatar da su a tsawon shekaru bakwai horon uwaye domin tura su makarantar waje a tsawon shekaru bakwai kuma ku rakayi ita ko shi a tsawon shekaru bakwai shekara bakwai sau uku 21 kenan daga nan sai ku bar shi ya tafiyar da rayuwarsa. domin kawo haske kan muhawarori maras tushe da ake rakawa islama wannan shugaban addini na yin rubuce-rubuce domin bunƙasar da hakokin mata da na yara ina shirya kankana littattafai kamar haka kuma ina ɗaukar wasu mutane da nike horarwa hadisai ne da larabci da faransanci ta da hujjoji na bayanai surori ne da ke shafar kowane batu kowane batu na da nasa wuri A ƙoƙarinsa na waye kan al'umma kan rigakafi da auren yara, Mustapha na aiki tare da ƙungiyoyi da dama da suka hada da UNICEF. Rasman Muhammad Gusman shine mai kula da harkar tattaunawa tsakanin al'ummomi a asusun UNICEF. Ni na san shi a matsayin sakatare janar na ƙungiyar musulunci ta Fauziya. Mun yi aikin wa'azi hudu ba a cikin ƙasa domin bunƙasa 'yancin yara musamman ma na rigakafin auren yara, 'yancin mata da yara. Na gani yana janyo hankula wajen jama'a sosai. Akwai misalai na magidantan matan da suka gane cewa ba da kyau su aurtar da diyarsu amma kuma wannan misali ba da yawa. Mustapha ya bayyana cewa ya mace na da haƙƙi a addinin Islama waɗanda suka hada da amincewa ko kuma san haka a game da aure. Yarinya karama ya kamata a tambayi ta idan ta cimma dukkan hanyoyin balaga a wannan hanya ce Islama ya ce mu tambayi kwararru yaya jikin yarinyar yake ko tana iya zama tare da namiji duk waɗannan 'yancin ta ne. Shi dai Mustapha bai bi wasu hanyoyi ba domin kasancewa fitaccen zakara wajen kare hakokin yara da na 'yan mata musamman. Bayan takaitaccen rahotonmu da muka saurara yanzu kuma sai mu shiga a cikin wasannin motsa jiki. haka ne a labarun wasanni yanzu haka maina aprim na jam'uriyar niger suna can suna karawa da 'yan wasan elefan na jam'uriyar cote d'ivoire ko kuma ivory coast a cikin tsarin nan na tankaɗe da rairaye na wasannin shan da za a yi a shekara ta 2020 a can dai wasan na farko da aka yi 'yan wasan maina na niger sun dauke 'yan uwansu na cote d'ivoire ci biyu da banza a can filin wasanni stade general sai kunce da yake anan birnin yamai a duk alamun dai maina tana cikin wani hali wanda zai bata tiketinta na zuwa shiga wa'annan wasannin da za a yi da ake ce ma shan yanzu kuma sai dai mu ce allah ba mai rabo sa'a kuma allah ba nijar sa'a nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu na gode sauraron da kuka yi muna na gode gare ka tarnan sai wani sati idan allah ya kai mu